ubangiji Allah muna roƙonka ka karfafa kan aqidar sunna ubangiji Allah muna roƙonka ka kashe kan aqidar sunna ubangiji Allah muna roƙonka ka tada mu qiyama ahlus sunnati wal jamaa bayan Allah babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwan mu a cikin wannan rana mai albarka cikin wata mai albarka watan Ramadan tare da huskoki masu albarka bayan Allah babu shakka watan Ramadan na da kwana daya gashi ubangiji Allah ya hada mu a cikin wanga masallaci masallaci na ahlus sunnati wal jamaa jami'ut taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah cikakken ikhlasi ubangiji Allah ya bamu ikhlasi wanga watan ramadan yayi daidai da miladiyan annabi isa 2023 muna cikin wata na march yana da kwana daidai 29 abinda muke roƙo Allah na farko shine cike yana da kwana nawa 23 March na da kwana daidai 23 abinda muke roƙo ubangiji Allah subhanahu wataala shine cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi ubangiji Allah ka bamu ikhlasi tun daga wanga babban ibada babban rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ranan da wanga aya ta sauko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun manzo Allah yace to ga sabuwa ubangiji Allah ya shar'anta muna azumi wannan azumi kuma yana daga cikin rukuni daga cikin rukunnan addinin musulunci addinin musulunci na da rukunai daidai biyar an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan kuma wa iqamis sala wa ita'iz zaka sannan ne da sawmi ramadan shi yasa wannan yana daga cikin rukunai na addinin musulunci ina ji rukuni na hudu kenan muna roƙon ubangiji Allah Allah ya karba muna azumi shi lamarinsa daban ne ya zo ne za a kame game da barin cin abinci za a kame game da barin sha za a kame game da barin jima'i tun daga wani lokaci na musamman zuwa wani lokaci na musamman kaka bayan Allah kun san da lamarin yunwa yake zaka baka ci baka sha kana zaune haka kawai kana jira tun daga wato tun daga fitowar rana har zuwa faduwar rana don wa zaka yi shi ne saboda Allah shi sa ubangiji Allah subhanahu wataala ya ga da annabi Muhammad duk ibadu ba baki dai na nuna ladan da zan bayar amma azumi yana wuri na sai mai azumin ya kai wuri na zan nuna mai ladan da zan bashi azumi ranar tashi alkiyama masu azumi suna da kofa na musamman da za su shiga gidan aljanna ke sa ina roƙon kama bar wanga aiki ya je aikin banza kaka bar wani ya kwashe ladan azuminka kai kai iko Allah masu funin nan bai Allah ina roƙon wasiyan da nake ma kaina ina muku ne kai kaka ji kishin ruwa ka ji yunwa ka ji jiki a doki ladanka a ba wani don ka yi gulma ka shiga cikin zarafinsa baka kame bakinka ba shi yasa muna roƙon Allah Allah ya karba muna Allah ya saka cikin mizani ubangiji Allah ya bamu cikakken ikhlas yau al'amari yana da ban mamaki kwarai tun daga karfe uku kana ganin ga manya manyan malumma kowanne daga cikin su ya zauna an bude Qur'ani ana tafsirin Al-Qur'ani manya manyan mu suna tafsirin al wanda yake sa'a mu ne su ma ga suna suna tafsirin al da wanda yake talibai ne kowa na tafsirin al ga ire-iren malumman su dr sani rijiyar lemu su dr isa fantami da sauran malumman da su dr wato idris kowa na fama ana tafsirin alkur'ani abin da ke da ban tsoro cikin wanga al'amari shi ne abin da ke da ban tsoro yake da wato girgiza yake da fargaba shi ne a yi wanga aiki babu ikhlasi shi yasa abin da muke roƙon allah shi ne malumman mu gaba daya duk wanda suka kafa teburi suka fara wanga tafsirin tun daga waɗanda na kira da wanda ba na kira wanda ban kira ba to ubangiji Allah ya ba dukan su ikhlas ubangiji Allah ya azurta dukan su da ikhlas da wanda muka sani Allah ka ba su ikhlas Allah ka azurta bai da ikhlas wanda babu mu sani ba su ma Allah muna roƙonka ka ba su ikhlas duk malumman sunna da suka kafa teburi suke wanga aiki suka tabbatar da wanga al'amari to Allah muna ka abu biyu ikhlasi da tabbatuwa kan sunnan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma haka muna roƙon ubangiji Allah ka azurta mu ikhlasi suratu hud wannan sura ita ce surar da muke karatu da ita dama tafsirin alqur'ani yana daga cikin abubuwan da muke yi a cikin wanga masallaci to tun da ramadana ya kai sai mu yi emphasizing mu ajiye duk darussa baki da mu ci gaba da tafsirin alqur'ani saboda shi watan ramadana manzo Allah na yawan karanta qur'ani amma na watan ramadana daban ne kai barin ga in watan ramadana ya kai ma jibrilu na saukowa ne na musamman shi da manzo Allah suna tattaunawa suna karatu alqur'ani tun daga farko har karshe da ramadana ya kai ramadana na kaiwa malam jafar bai fi da mun iskan na na jafar yana nan oh. ramadana in yan ramadana ya kai abinda jibrilu ke yi ne yana saukowa shi da manzo Allah su yi karatun qur'ani tun daga bakara hannasi su sauke wake aiko jibril wake aiko jibril to bai Allah ai watannin duka jibril na saukowa amma ba kowane lokaci yake sauko yana saukowa wani rana ya sauko hukunce hukunce daban-daban amma watan ramadana ya kai sai jibril ya sauko shi da manzo Allah su yi karatu tun daga min awwaliha ila nihayatiha to wannan ke nuna muku duk abin da ya danganci Qur'ani watan Ramadana ana fara shi ne a wuce iyakan da farko ake kun gane karatun ku shi yasa ahli sunnati wal jamaa zaka ga watan Ramadana ya kai sai ka ga ba Qur'ani muhimmanci sai ya kawo ba wai muna jira bane sai watan Ramadana ya kai muke tafsirin alqur'ani ba aqidatu ahli sunna wal jamaa rayuwar su gaba da tun da suka yi declare aqidatu ahli sunna tafsirin Qur'ani ne kun tafi malamin ahlus sunna yayi innal hamdalillah bai fassara qur'ani ba shey ya hannu to ina rokon su suma cikin wata azumin ga su dan shafa ma shey ibrahim lafiya kaɗan a ajiye shi a kama Allah da manzon Allah kun gane karatun ku ta amma bayan Allah abin da zai baka mamaki ne yana da wahala in dai malamin sunna ne da ke kan manhajin sunna to wallahi zai biya kwarai ya ce innal hamdalillah bai ja aya ya fasara ba to amma watan ramadana ya kai to yadda ake tasirin Qur'ani shi wuce tunani baki daya sai sa muna roƙo Allah Allah ya bamu ikhlas Allah ya sa ni da ku zaman da muka yi ga mu samu ladan shi wurin Allah kada Allah ya sa mu yi zaman banza mu yi karatu inda ubangiji Allah ke bayani arna mushrikai kafirai wato masu kilin bibi da girman kai da kankantara Allah na bamu siffofin tun daga waman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba har inda ubangiji Allah ya ce la jarama annahum fil akhirati humul aksarun siffofi daidai goma sha hudu masu kirkira ma Allah karya masu dangana ma Allah abinda Allah bai fada ba ubangiji Allah na muna bayani idan kiyama ta yi na ta da kowa na yi ma kowa isabi akwai wanda zan azabta da su amma azaban waɗanda suka kirkira ma Allah karya suka dangana ma Allah abinda Allah bai sani ba suka kai kansu matsayin Allah Allah ce zan tara su ne in tara al'umma in sa su kunya in ci mutuncinsu sai Allah yana ba mu labari cin mutuncin su da Allah zai yi nan sai ya kawo mana dalilan cin wannan mutunci dalilan tozartar da su dalilan sa su kunya shine allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati هم كافرون شيء الله يقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض Wa كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون كالله يا غغرا زي ابو da ko da yi bayani ba mun yadda amma yana bayani ayya ya kyale don Allah in Allah bai muna bayanin dalilin da ya tujara su ba ai Allah ya ce na tujara su kiyama na sa su kunya kiyama don Allah ka iya ka tambayi Allah in Allah bai bayani ba Allah me yasa kai haka tambaya ka gani she ka zama kaftin su eh tambaya she ka shiga cikin su ai ana iya an kama wa'ansu zai ma wa'ansu wani abu she wani ya zo ya karambani cikin karambani ce kai ma shiga cikin su ko ba ka ba to yi ma Allah kilin bibi da rashin kunya da fito na fito baka samun kanka ko ina she cikin mutane hagu to amma duk da shi Allah ya ce yasuduna an sabilillah mu yi wa gaba ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء إن لك سوي بياني كأن سلموا تقبا سألنا يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله تي يضاعف لهم العذاب ذا منك مش عذابا Allah Almighty is going to multiply their punishments Allah dai musu azaba sau biyu biyu ina jin mun muku bayanin wancan sati ranar lahad dalilin wanga azaba shi muka ce tafsirun min at-tafasir wa tafsir yaqul wala yahmilunna awzarahum wa awzaran ma awzarin ko akwai ne kuma yace wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim dalili kuwa malumma ne she'annai ne she'annan dariku riku waɗansu malumma ne da Allah ya mallaka musu zukatan mutane suna magana mutane na ji sai suka yi amfani da wannan suka batar da su duk wanda ya batar da mutane wallahi Allah zai sa mai shi jahannama she ya gama azaban ka ya dora kan ya gama azaban shi ya gama da naka sannan sa ka wutan jahannama kai barin ga muku duk waɗanda aka batar da su she sun roki Allah waɗanda suka batar da su Allah ya doki azaban sunna ya dora musu sannan a gama su a sa su ta jahannama shi yasa na ga muku wancan sati ba wanda lamarin suke da ban mamaki kamar malami wanda yake magana mutane na ji Allah ya kai ka wani masai mutane na sauraron ka Allah ya baka masai ka zama liman dan Allah duk wani limami da duk wani mai daraja waye ba shi daraja in Allah ya baka daraja ai ya kamata ka san mutuncin Allah da wannan daraja ka kare mutuncin Allah da wannan daraja she kai ba yi ma Allah shakiyanci ma she an zauna gaban ka ka dauki wannan mutuncin nan da darajar nan ka batar da mutane ka fidda mutane kan hanya kamar da Shehu Tijani ya fidda mutane kan hanya Shehu Ibrahim ya fidda mutane kan hanya da abin da ɗan shi'an nan da ni kai suke yi suna bi mutane karya suna shirga da mutane karya suna gaya da mutane za a zauna awa daya yana labarai ba aya ba hadisi wanda suke gaban shi na fa kun sami da ya kawo su sun zo neman aljanna sun zo neman aljanna sun zo neman urul ili sun zo neman aljannan Allah amma ba musu bayanin Allah sun zo neman aljannan da manzo Allah ya yi bayani amma ba musu bayanin annabi Muhammad ana musu bayanin shehannai ana musu al'ayyan sun ka duba cikin darikan tijaniya na over 90% aqidan suna yi wa mutane alkawurra ne daga wurin shehu tijani da shehu ibrahim shehu kubishi ya ce yayi kaza shehu tijani ya ce yayi kaza shehu eh, ibrahim ya ce yayi kaza shehu tijani ya ce yayi kaza suna musu alkawari ku bi ni ku mutu kai in mun kai kiyama ga abin da shi hannun da su muku ka sabba wanda suke kan hasari kamar wanda suke kan gaban su ko to shehu ubangiji Allah ce wayannan baki daya sun zo kiyama sannan jama'an su gane kamar an wawatar da su jama'an su gane kamar an yaudare su to lokacin da su ce ya Allah ana wa أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من wa ولعنهم لعنا Kabira. ya Allah mun bi shugabannin mu mun girmama su muka ga darajar su muka mutunta su kamar da kuke gani suna mutunta su ko in an taba Allah sun damu in an ci mutunci Allah sun damu shekaran jiya kuna ji kasan gana? an taba Allah 80% in kasan gane ba damu ba ana taba mutum da sunnan da yan jarikan da kowa hankalin kowa ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun bi su mun daraja su mun mutunta su mun san addinin kenan sun gaya muna an samu aljuhu a samu aljanna sun gaya muna wanda ya karanta salatul fati aljanna zai shiga sun gaya muna duk wanda ya jauhara kaza ne wanda ya je ziyara wallahi akwai soho da na gani shekaran jiya yana zaune gaban wato kabarin Shehu Ibrahim Iyas daga Senegal yana Iyas Iyas Iyas Iyas wanda in bai ji wa'azi bai gane ba ya tuba ba zai je kiyama ya gane Iyas ya mai karya ya zauna fa ga kabari maimakon ya ce Allah kuma Allah nan ya roki ma wanda mai ke kwance cikin ramin kabarin nan gafara she ya zo yana gaya ma Inyas lafiya na Inyas rayuwa na Inyas ci na Inyas yara na Inyas Inyas Inyas ko me yake fadi ne kun ji shi ko ban sani ko kun ji ko kun ga wannan kabari ne yana zaune gaban kabari na Sheikh Ibrahim yana ta Inyas to ban ji kalman bari amma kamar Inyas yake fadi ko Barhama ne Inyas yake fadi ميبكو انا الله يا الله يا رحمن يا رحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك زابو جايدي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبا كبا توشيبا ليك اياس كيكير اياس تو إلى إلى سنة بني سامو كيكامو كمثالي kaga ai ya bar Allah ne ke bautan wani Allah to in bai tuba ba in bai tuba ba kai don Allah wanga in ba mai wazi ba zai wazi in bai tuba ba in ya kai kiyama zai je ga wanda yake kiran nan ba abin da zai masa to shine Allah ke cewa ire-iren waɗannan mutanen nan ai kun ga kira kuma ko wani kabarin shehu ko shi ma ana tawafin wannan kabarin nan nan ga baki hanya shi ma akwai wani kabari shi ma ana tawafi ko baki da suna bautan su min dunillah to in sun kai kiyama shehannan da suka dora su kan wa'annan Allah zai yi ma wa'annan shehannan azaba ya kuma daura azaban mabiyin a kansu shi ce yudha'afu lahum al'azab ya من ya والتفسير يقول والتفسير يقول ya ذاك ya مشركين الدنيا يتي شاء يشركا يتي شاء يكافرج يتي شاء يمنافنج ya ce sha ya yi izgili Allah ya kyale su ba gani ba da Allah arnan nan kuna gani azaba akwai azaba da ke sauka musu azaba bai sauka musu ba masu kuti da manya-manya arna suna izgiri azaba ya sauka musu azaba bai sauka musu ba kai barin gyamu kusan man kuka lura ma lafiyansu ma wani bi kanmu ya fi namu lafiyansu ya fi namu yanzu da gwada bature shi duma barin gya muku turawa duk da kafircin su gafa kowane wata ana yana da likita da ke duba hakorin shi wata wata ana zuwa gwada jininsa an musu abubuwa kai akwai abincin da suke ci na organic mun gane ko ka iya ayaban da kake ci nan ayaban da kake ci nan in an ce ayaba shine kwadu kenan mun gane ko kwadu ya akara kuma suka ce akwadu idan eh, su ma su gane ai muna tare su suna ce mai akwadu ayaba kwadu ko akwadu in ka ci nan nan gana, in ka kai na America ka gana America daban ne wallahi daban ne su apple ga da grapes ga duka nasu daban ne kai barin ga muku hatta man ka in ka shiga gari ma shaka ga kamar iskan daban ne eh kuma ana iya fa kana garin ka ga kashin muni duka idonka da ka bi brazil nan ka shiga mexico nan ka shiga sai ga ka sake kai kanka kana son ka yanka fanto ka nuna da mutane ka shiga cikin ni'ima ba arna bane amma Allah ya aure musu duniya ai Allah ya kare su suna yesu suna eh, yayin jins kuma kiran abin da suke kira kowa na abin da yake ga amma Allah na ba su duniya ko to dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce yudha'af lahum al'adab ya ba su duniya sai kafircin ya ba su duniya suka zauna cikin motoci mai kyau suka kwanta wuri mai kyau dakunan su abin kallo ne abincin su abin kallo ne ga restaurant daban-daban ga su KFC ga su Chinese restaurant ga kai hatta African restaurant abincin da ake yi nan kasan Ghana na turai kasan Ghana wurin nan daban ne da na Ghana suka ciwon ga duka suka ji daɗi ga manya manyan kudade Allah ya ba su su kira su rika manyan fon su sa kaya mai kyau ba wani matsala sai Allah ce na kyale suri ranar tashi alkiyama in gama azaban duniya da azaban lahira in yi shi lahira sai sa yudan afu lahumul azab kun gane karatu ai ba musu azaba duniya ba ai an kyale su shi yasa kiya duniyan da ya kamata ce in kafiri yayi ma Allah kafirci a kama shi amma Allah bai kama su ya kyale su suka more har suka mutu shi Allah ce na kyale su ne don in an kai kiyaman nan yudha'afu lahumul azab in gama azaban duniyan da ya kamata musu ban musu ba da wanda za sha lahira duka musu ranar tashi alkiyama tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul sai Allah ce ne ma kanu yastati'un na malamu samu don wurin ma kanu ma kanu yastati'una as-sam'a idan imamu qatada yace summun an asma' summun an sama'il haqq ganganci suka yi ba su jin gaskiya mutum na iya ce maka banji banji bai da kunni ne bai kunni ne yana da shi amma ya ci to shine ma kanu yastati'una as-sam'a sun ci su ji gaskiya an ba su kunduwa. na jin gaskiya Allahu akbar da manzo ya yi bayani Abubakar ya saurara ko bai saurara ba da kunni ya saurara ko ba da kunni ba Abu Jahl ya ji da kunni ko bai ji ba Abubakar ya ji Abu Jahl ya kiya ma kanu كانوا يستطيعون السمع أي بمعنى صم جعلوا أنفسهم sun sanya kansu sun mun ai sama suka mai da kansu wato kura mu ba su jin gaskiya yana yace maka domin maganan kanga jikina ya zama kunni ba kunni biyu ba a'a ba biyu ba jikin duka ya zama kunni kunni kunni kunni ban ji shine ma kanu yastati'una sam ga gaskiya bai ji ana bayani ana bayani ana yana bayani na fa kuna karatun ga ka ja aya ka ce abu kaza haramun ne aya kaza ka ce abu kaza ba daidai bane wani na sanar ce a hau ba mu bari ma kanu yastati'una sam ba mu bari maulidi ba addini bane shari'a bai san shi ba manzo Allah bai taba yi ba ba aya ko hadisi sabon manzo Allah 140,000 ba guda da ya maulidi ka gama ka gama bayani yace ba mu ji ma kanu yastafi'una sam gashi ai bayani ma bai ji ya kiya al fatihi bai yi fi qur'an dari ta ba addini bane ba mu ji ma kanu yastafi'una sam ba bi mana ya ki bai ji ku bar addu'a maza da mata ba mu ji wuyi. ku bar buki kuna fansare kuna fidda jikinku ba mu ji ma kanu yastati'una sam yana ji ana bayani amma bai bari bai bari sam shekaran jiya akwai ni samari nan ga Allah masa albarka mai sunan babanmu ne Abdulaziz sunan babanmu kenan ke shigo wuri na irin photographer nan ne yace malam yace Anas nace eh yace masu buki maza da mata irin yadda suke fassare cikin sunna yace wallahi malam ya kamata a fara wa'azi domin ba yi shiri a bari ba sam shi ce mai anas ka sami nake da ban tsoro na ce a, ya ce sunnan ma ne suke jin dadin wannan abin ba sun shiri su bari ba mun san kamar cikin tafiyan sunna eh mata da maza su ga murin buki ana kiri ana rawa haramun ne ko to amma satin da sun yi sabon sati sun yi sabon an yi an yi ana bayani ma an yi ma kanu yastati'una sam to shefari ne wani magana guda yace mala yace Anas nace eh yace mu ta target yaran matan da ake daura musu aure nace lafiya yace na je in dauki video yariyan da za a daura mata aure yariya amaryan fa tana gaya ma wanda ta zo ta mata shi irin kayan lipo lipo sunna ni ban son kaza ka min kaza ban son a fidda ni mutane ban son shiga cikin maza ana kallo na shana chata ke ki shiru haka ake aure baki yariyan fa yariyan ta gamu da matan banza sun kewaye ta ya ce malam da na kasa hankuri shi na ce musu jama'a yariya na son ta yi sunna yariya na son ta sare mutuncinta ku kuna son ku gama ta da Allah ba kunya ba su Allah fa ba shiri a bari ba fa duba ba su yi shirin su bari ba sam ba alamin bari sam kai duwa ana bayani wanda zai zo sabon sati ya fi na farko ai kana iya kana abu oi Allah Allah ka bamu dama mu iya mu bar wanga abin kana yi kana bari ko a'a barin ga muku duba yanzu in kun lura ma cikin al'amarin baki daya ahli sunna mun samu kanmu cikin wani hasari da in an daura aure amaren na wani wuri daban angwanai na wani wuri daban ko har a kare she dare sannan ma zai ga matansa yanzu shi a dan kota a mata shi a bude kirjinta a gama ita da shi suna zaune cikin maza malamin sunna yazo ya speaker wai yana wa'azi na da Allah ranan tashi alkiyama shi Allah ya kawo muku wanga bigire ya kawo muku irin wannan zaman shi ya tambaye ku ni na sa ku daga wani babban malamin sunna ga amarya cikin maza an bude kirjinta yana mata wa'azi in muna bayani na kai muku kamar da mushrikai da yan bid'a kowa na da nashi mu muna da namu ba shirya a bari ba to shine ubangiji Allah ke kiya muna ba kanu yastati'una sam'a bimana ga kunni, ga kunni. amma ina summun an sama'il ab Fana yasma'unahu ya mai da kanshi kurma yace diwa kaga magana da kai ga ni kurma ne banji wani ma ya ce diba wallahi muna iya ma muna wa'azin ga imma ai muna iya muna muna tafsiri ga ranar Lahadi ko kullun ranar Lahadi muke muna tafsirin ga ranar Lahadi masu kiri da rawa sun kafa muna nan nan ana iya na shiga cikin Qur'ani kai muna muna sallah ma muna sallan la'asar muna sallan maghrib ba su bari wanda suke kiran kansu musulmai ba su bari ba su ji shine ubangiji Allah ce dalilin ne yasa zan tujara su gobe kiyama saboda suna da kunnuwa amma su yi kankantara duba kowane laifi za ka yi Allah na yafe maka amma wanda kake fitowa fili mutane na kallo laifi ne kuma kana yi fili na ransa da Allah Allah bai yafe shi in ka mutu ka je gaba Allah bai yafi shi ka tuba shi ka ji tunda ban boye ma Allah ba zan boye ba la ilaha illallah ai shi yana rai nashi boye duk wanda ke laifi boye ba a sani ba to ba wanda ke kunyan Allah bai kai shi wanda ke fitowa waje yana fansara yana fansara yana girman kai yana kankantara yayi yau yayi gobe laifi ne kana yi duniya na kallo ba ruwanka Allah bai yafi amma waɗanda suka yi a boye ai kun ji wancan sati da muka yi ko suka yi laifin ba sani ba tsakanin su da Allah boye boye ana wani ma bai samu yaro ki gafara ba Allah ce kai na rufa asiri kai kowa bai sani ba na kawo ka kiyama yau na yafe maka je gidan aljanna amma kai da ka fita waje kina yi kina yi gobe ki yi gata ki yi kuna yi kuna yi ai kuna ma Allah fito na fito ko to ranar tashar kiyama shi kuyi mamakin Allah subhanahu Allah ce ma kanu yastati'una as-sam'a sai Allah ce me kuma wa ma kanu yubsiruna alhuda da gaskiya ba su gani ba su ji ba su gani wallahi ana iya mutum da ya duba al'amari in ya duba yanun in ya duba wa'annan ko kuma a'a yanzu don Allah zan tambaye ku ka zo ka iske ga su Abu Jahal da su Umayya suna bautan Lata da Uzza da Hubal tunda aka ajiye shi yana wurin Lata da Uzza da Hubal da gumakan nan sun tawa tafiya sun tawa magana ka gani ba su taba ba mutanen makka ko kwayen shinkafa guda ba kwayen shinkafa guda ba su taba bayarwa ruwa ko kwankwaji guda ba su taba bayarwa tun ran da aka yi su wurin suki don Allah arnan ga da manzo zai yana bayanin Allah bai kai su duba su su gane gaskiya ba shi sa mutum na iya yana kallon gaskiya ga gaskiya fa yana kallo amma wallahi ya zama mai ya zama kawo ya kiji ya ki ganin gaskiya in ka duba da'awa aqidatu ahli sunnah wal jamaa sa'annan da wayannan ɗan kan nan in kana kallon taron su da taron mu kana kallon karatun su da karatun mu da Allah idon ka kurun bai gwada maka inda gaskiya yake ba ba. da Allah idon ga idon ga da Allah ya baka in ka duba ɗan dariƙa ka duba ahli sunnah dala idonka bai gaya ma kwakwalwanka kaman ga inda gaskiya yake ga gaskiya ba amma mutum ya rufe idon shi rufe idon shi kan bai gani in ka duba ahli sunna tijaniya shi'a ibadiyya ahmadiyya wallahi da ka duba yanda ibadan ke tafiya ka duba yanda ake karatu idon ka ga shi bai karya shi ya gaya maka ga ahli sunna su ne gaskiya yi ibada za yi tafsiri gashi muna zaune na ana tafsiri ranar juma'a maza na wurin maza mata na wurin maza ah, ah, maza na wurin maza mata kuma na wurin ne mata idi za tafi kaga an je an shiga an fita ana wa'azi mata na zaune wurin su baka gani ma inda suke mazan kuma na na. ana karatu a kare a wase kaga mata ali suna sun sa ijabi sun rufe cikin su fai ranar maulidi ranar maulidi shi ranar maulidi addini da manzo Allah ya zo da shi addini da manzo Allah ya zo da shi aka mutu aka sadaukar da rayuwa sumayya ta mutu Ammar ya mutu Mus'ab bin Umair Hamza bin Abdul Muttalib manya manyan sahabbai suka mutu kan wanga addinin ga Ja'far bin Abi Talib Zaid bin Aritha da Abdullahi da ibn Rawa'a ranar da aka je yakin Mu'ta kenan aka yi fama wanga addinin ga da hanyar da aka biya aka shiga aljannan ga ranar maulidi shi sun zo da mazan da matan ana kidi ana rawa gabani a yi maulidin da shi afto kan titi a bar mata su sa t-shirt ya matse su ya fi da lambobi makin mamman su duka baki daya sannan shehun da za a yi maulidin na an manna fito gaba da baya sannan maza na baya mata na gaba sun gamu ana kiri ana rawa matan na girgiza su suna girgiza wasu lafiya wai suna addinin da za a ce gidan aljanna da shi don Allah in kuka duba sun dai maulidin nan idan ku bai ga muku kan bakan gaskiya suke ba kana da ka duba su ka ce a bai yiwa a ce wanda zai kai mutum aljanna to shi sa Allah ya baka ido ne ya baka kunni in ana bayanin gaskiya ka ji idonka kuma ya nuna maka a ga inda gaskiya yake in kake amfani da shi to ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusiru ya kamata ka ta amfani da ido kana kallo inda gaskiya yake mutum na ya duba nan ya duba dan idon da kuke ganin ga da shi kake auna abinci ka duba ka ce a wanga wan a da ka sai mata na su tomatoes in suka je sai tomato ba da ido suka duba mai kyau ba shi ka ji a ban son wan wan nake so inda ka sai abu ga abu da yawa amma ka dauki ido kana ta duba ka ajiye wan bai yi ba wan bai yi ba wan bai yi ba ka ajiye a wan yayi ka fitar mota ga motoci da yawa ka duba wan wan bai yi ba ka duba wan wan bai yi ba ga wanda nake so iri guda amma ka shiga ka duba wan bai maka ba wan yayi ka doki ido kana bambanta me mai kyau da mara kyau haka ake son ka doki ido ka bambanta gaskiya da karya Allahu akbar in baka yi amfani da shi ba ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun dole hatta da mu je neman mata aure ba da ido bane da ido ne kana fama ka duba anya ungonku a babun ga duka baka gana mace shi akara dukkan gafa ba ma babu kuma shi duka ga mata dewa ga na ababu ga na yalwa ga na kan tudu ga na asawasi ga na akrom ga na sawaba ga na abin nan bakusu ga na baba Dukka sallake akra a karan kuma da ka sauka sai kilma baka sauraurin ba kai tafiya ka je nima ka bi nan ga zabar malai ka bi ka bi ka bi kana ta duba ka je shukura kana ta dube dube ka je russia kana dube kana dube haka wanga ke nake so idon kai wannan aikin ko shi wannan aikin ido yanda kuke daukan ido kuna zaban abubuwa masu kyau cikin rayuwar kunna Allah ce ku doki ido ku duba na Muhammadu ne gaskiya ko na kafirin ne gaskiya ku yi ido ku duba na wani sunna ne gaskiya ko ni tijaniya ne gaskiya idon wallahi wallahi wani ido shi ya riga ya bashi gaskiya amma kiyayya da munafunci da hasada bai sa ya kalli ahlus sunna jama'a ido ido da kujera shi yasa Allah ya ce ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusirun sannan mata kuma haka nan nasu ma wanda yazo ban so wanda yazo ban so ko eh ka kai ka je akiya wanda yazo akiya wani ya zo a kiya a kiya tana ta wa wanda ka ga wani ya bullo kuma ta ce shi kana mamaki ya aka yi na ba ku ga misali ne don ku gane idon nan ganin nan Allah ya ba mu shi ne duba amfani da muke da shi cikin rayuwar duba ku duba rigunan da muka sa duka muka zo tafsiri kai ga akwai fari akwai baki akwai kofi akwai ja akwai bulu amma ka sa gire ko ba ga wani ya sa light blue ga wani ya sa yellow ga wani ya sa ah, gray ga wani ya sa apple green ga wani ya sa rigunan na dewa amma ka duba ka duba ka duba ka fidda fulla ka fidda ido sai sa dole kuma wurin addini idon kan ga nuna maka wani addini ne na gaskiya wallahi ana cikin movement kuru ka san inda gaskiya yake ma kanu yastati'una sam'a وما كانوا يبصرون تفسير من التفاسير والتفسير يقول عبد الله بن عباس نباب لباري يتي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يتي مشركي duk wanda ya yi ma Allah fito na fito da gangan Allah zai hana ka gane gaskiya eh Allah zai kiyaye sam duba in ka ki jin gaskiya shi Allah ya sare maka hanyar gaskiya kana ka ga gaskiya filin wuri amma sai ka zabi kariya ko to shi ubangiji Allah ya tsare maka baka gane gaskiyan ya kare shi in kai haka nan sai ubangiji Allah subhanahu wataala shi Abdullahi bin Abbas ya ce ai akhbara Allah azza wa jalla annahu ala bayna ahli shirki wa baina ta'atihi fi dunya wal akhirah أما في الدنيا ما sam'a يستطيعون السمع وهو طاعته سبحانه Allah ya يا كاي الله جي الله يي da kai har ya ki nuna maka hanyar gaskiya eh ba bayan da zai a ja aya a ja aya a ja aya ku goma ku goma kuna kan shirka a ja aya abokinka number one ya fita a hadisi number two ya fita a ja aya hadisi number three ya fita ana bayani an je ai wani number four ya fita a fita a fita kai ka je number one kana nan baka zuwa ko ina kowa ya gane kowa ya gane an kama akidatu ahlus sunna ma kai ka kiya lafiya abdullahi bin abbas ya ce ba komi ba ne allah ne ya yi shamaki tsakaninka da gaskiya eh allah ke wannan zai shamaki tsakaninka da gaskiya ya sa muna roƙon ubangiji allah subhanahu wa ta'ala kada ubangiji allah ya kai mu matsayin da har za a yi shamaki tsakaninmu da gaskiya eh hasari ne ما كانوا يستطيعون السمع سألة كلمة وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله كارم باكريا سألة كلمة أولئك الذين خسروا أنفسهم وأن نسلوا أنك سي خسارا كاو ننسوا وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الله لا جرم حقا تبس باب شكا Allah ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke maka bayani Allah wallahi waɗanda na ce maka kasararrun na babu shakka ciki kasararru ne ranar tashi alkiyama dai wa ce maka wani dan wuta ne a je kiyama ba dan wuta ne da Allah ce la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun la jarama ai bi ma'ana la shakk la ma'ala babu shakka babu tambaba kafiri arne na riga na yi bayani a cikin Kur'ani don wuta ne Allah ce wallahi in an kai kiyama don hasara ne bai yiwa a kai kiyama kafiri lamarin shi sake bai sakewa Don wuta ne mushriki ba zuwa ranar tashi alkiyama lamarin sai sake Don wuta ne Allah ce hasararru na nan daban-daban amma ba hasararre kamar mushriki domin shin nan ba abin da zai yi ni Allah tausaya mai shiga gidan aljanna wani ya kasara ya je kwana da ya komo wani ya kasara ya je kwana biyu ya komo wani ya kasara ya dan sha wahala wurin sirati akwai kasara da nadama amma al-aktharun wanda da su yi kasara na gaskiya su ne wanda in Allah ya riga ya sa su wutan jahannama ba su fita ya kare wa kenan al-mushrikuna wal kafiruna wal munafiqun mushrikai da kafirai da munafikai sun yi kasarar rayuwarsu gaba daya insha Allah ce la jarama annahum fil akhirati humul aksarun to ja mu je na'am mala umar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا نعم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله فيك نعم جاوي نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم, بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبنجي الله سبحانه وتعالى هكا الله يكي in ya gama bayanin kafirai da mushrikai kun ga ana bayanin lamarin ya zafi an shiga wuta an yi kasara an an musu kuwa a ce kasararru ne sun kare nasu lamarin su ya kare sun je duniya sun je kiyama jikin sun garka sun yi kasaran shi kafiri ne zo fa kafiri ne zo gobe kiyama gashi nan kato lafiyayye dogo a obait rewa strong man tall person lafiyayye ya zo kiyama fa saboda gangan jikin ba imani gangan jikin za da duka je jefa jahannama kaga kawaton macho fa bai sallah macho ga ga kafada ya fi naka malam ga shi katara ya bude ga kirji ga baya sayayye ba sallah ba sallah ba salati ba komi ya mutu kafiri Allah ce jahannama shi yasa za a dauki gangan jikin nan gangan jikin ai kai da kanka kana ka duba wani ka ce ka an ga lafiyayye ne ko to in ba imani cikin gangan jiki, hasararren jiki ne ranar tashin kiyama za a kai shi a sa shi wutan jahannama ya kare nasa sai Allah ce amma innal ladhina amanu Allahu akbar ubangiji Allah ce innal ladhina amanu lalle wayanda yake amanu suka yi imani almu'minun wanda suka yi imani da Allah an gama da kafirai to in Allah ya bayanin kafirai ya kare sai ya juya yayi bayanin mu'minai wa bi diddiha tatamayyizul ashiya ana kawo abin da ke saba ma na farko ko na biyu don ka gane yadda abin yake sai Allah zai bayani amanu mu'minai kun ga mu'minai aljannan da Allah yayi da abin da ke cikin gidan aljanna ba yi shi don kowa ba duk mu'mina kai ثبت إن الذين آمنوا الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شين الإيمان كي إيماني دا الله بند الله باكوا بايا الله كي إيماني دا منزلني دا النبا ودكس باكدا كي إيماني دا لتفاي كي إيماني دا ملائكو كي إيماني دا قدرة دا الله الخير دكنا الله تلوكتن كانوا كي كوني you did you do not single out not even one thing ka gama duka baki da ka ba Allah to lokacin da ka imani ke ka imani kenan karfi kana saye banda Allah kai baka bautan kowa kana jin dadi Allah ne ba dadi ma Allah ne kana nema wurin Allah ne kai bai Allah Ko ni Allah ne ba ruwanka shi Allah to wannan imani kenan siffar mu'minai irin su Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab da su Sumayya da ba imani barin ga maka in kai imani da Allah in kai imani da Allah kafuwanka ya fi kafuwan tudu wanda ya imani da Allah kafuwansa duk mumini wanda ya imani da Allah in yana saye shi aka kawo dutse wallahi dutsen an buge shi tafi wanda ya imani da girgiza imani da Allah yana sa maka wani cikin zuciyanka ne ba ka ganin komai duniya shi Allah baka jin komi shi Allah kai komi ba komi bane kai dai al'amari ka Allah ne kawai ya kare musamman Sumayya ka ji barin ga barin ba ku misali karfi imani ga Sumayya fa Sumayya ta yi imani bayan da ta yi imanin nan aka dokota aka kafa ta kasa bayan da aka kafa ta ga ta nan ga kafanta guda yayi dama guda yayi hagu sannan hannuwan kuma guda yayi dama guda yayi hagu aka bankare ta aka nemi wurin Sumayya kuro ta yi declaring lata da uzza da hubal sannan ta yi ma Allah da manzo Allah ta waye ta ce sam tana sai kan na Allah da manzo Allah ba abin da ba yi ba kai duba ga ma shi fa kowa ya san da da so in an soka shi mu kira kai mutum lahira hankali su mun ya kwance Abu Jahl na tattaka ba yana ta shege tana sai inda take saye kun sami da martai wannan karfin na imani imani har ya kai yana ce mata kamar na caka miko ta ce a hauni ba ruwa na. har ya kai ta tufa masa yawo kuma ta san tana gamawa consequences shi shine abin nan zai shiga mata ne ya kashe ta amma ta yi imani da Allah wannan abin tana ji shi kamar allura ne yasa imani da Allah in ya shige ka kai wani mutum daban ne kana da ban mamaki mutane ba su gane lamarinka duba as-sahara wanda fir'auna ya kawo su su zo su rinjayi annabi Musa da aka yi gwajin annabi Musa ya rinjaye su cikin minti daya ai before wannan mintocin nan da aka gama wannan gwajin nan suna tare da fir'auna ko ba ka ana gamawa suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi wa Musa wa Haruna she Fir'auna ya ce nayi azaba suka ce ahau la ghair ai ba ruwa mu faqdi ma anta qad Fir'auna yi abin da kaga dama kun san ne bar suka da maganar nan imani da Allah eh. imani da Allah imani da Allah yana bari da baka ji baka ji baka gani ba gudu ba ta da baya shi yasa aqidatu ahli sunnati wal jamaa in ka rike akidar sosai ba abin da ke razana ka mutanen kumashi manyan kumashi sarakan kumashi jama'un kumashi dattawan kumashi masu gama kan kumashi munafukai duk ba ruwanka sunna kace gani kawai ba ka ganin ko imanin ya shige ka la ilaha illallah ajaib imani in ya shige mutum akwai mamakin da har ai tashin kiyama da imani ke yi ba abin da ke iya yi duk matan fir'auna abinda imani mata matan fir'auna ita mijinta ne sarkin duniyar wannan zamani, sunan shi fir'auna matan wannan duniyar duka ta fi su jin daɗi zinariya ne ita ne tufafi ne ita ne jin daɗi ne ita ce wurin kwana komi ita ce in ta fito ma ba kallon kowa shi ita shirinta ma wani bi wani bi in ta yi shiri ba na mace da ta yi ta yi wannan shirin zinariya duk da ake fitarwa a je a komo duka fir'auna na tara ne don asiya ta sa shi aka wayi gari ta yi imani da ta yi imani tana bayan annabi musa annabi musa ya rinjaye fir'auna ya ce na fidda ke na fidda ke matsayin mata ta ce ba ruwana na fidda ke cikin alawansinki ta ce na ba ruwana gidan zinariyan kayan duniya ta ce duka ba ruwana tunda annabi musa na gano shine gaskiya magana ya kare imani ke imani ke in ya shige ka ba kyautan da Allah ke ma dan adam babba ba ya kai imani yana cikin zuciyanka wallahi duwa ya fi karfi America da abin da ke cikin America da pajaro da dola da pounds da ya fi komi ya fi komi wallahi ya fi komi zai ta ce ba ruwana yabar aka aka kaita aka gama aka gama ta da wani autar waɗansu waɗansu abin nan wato filoli ne aka yi irin na katako aka dora ta kai ita ma ka banka ta haka aka shanya ta cikin rana yace in ta dawo in ta dawo kuma ku dawo rakin azaba tana nan tana wurin nan ba fa ga ta an banka da ta fa tana shan ranar misra ranar kasar larabawa ba kasar ba karamin rana bane tana shan wannan ranar nan amma tana tambayan waɗanda suke kusa da ita annabi Musa ya yi rinjayi ba ruwan tasar tana Allah la ji annabi Musa ya ne tana Allah la ji annabi Musa ya yi rinjayi tana tambaya shin annabi Musa ya yi rinjayi annabi Musa ya yi rinjayi Fir'auna ya gusata ya wushi har ya ce to ba damuwa a kwantar da ita doki babban dutse a dora mata shikenan shaka doko dutsen za a dora mata da ta kalli dutsen kan dutsen ya sauko ta kalli dutsen fir'auna yazo yana ta girman kai yana zuwa yana kuma ta kalle shi yi dariya ta dube dutsen yi dariya sai yace mu yanzu abin da ya karu kan yi yace ce asiya ban santa da hauka ba yanzu ta yi hauka a daure mace kuma tana dariya za ta mutu tana dariya ai hauka kenan ashe shine tuntirin jahili bai sani ba lokacin da take dariyar nan ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya nuna mata tsar gidan aljannaci. dariyar da asiya ta yi Allah ya buɗe mata aljanna shi ta gani da ta ga aljanna ta ga aljanna Allah shi Allah ce inda zaki kenan imani ke bar mutum mutum bai mutu ba Allah ya gwada masa gidansa cikin gidan aljanna Allah ya buɗe ma asiya gida cikin gidan aljanna ta ga kanta cikin gidan aljanna da ta ga gidaje masu kyau ga gidan wani ga gidan wani ga gidan wani sha'i ta mata ce rabbi bini ri'ihin da ka baitan fil janna da ta duba fir'auna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin da ce rabbi bini ri'ihin da ka baitan fil janna maluma suka ce ikhtarat al-jara qabla ad-dar Allahu akbar ai da da ta iya ta ce rabbi bini li daran indaka fil janna Allah ka gina min gida wurinka cikin gidan aljanna ko haka sai ta ce Allah ka gina min agunka gidan aljanna ikhtarat al jahr qabla dar ta fara zaban Allah sannan gida kaga kai zuwa ka ce Anas eh, gina min gida ko ba ita ta ce Allah ina son ka gina mini da ta ce gida bata ce tana son ka gina mini bata ce gida mo Allah ka gina min wurin ka gida ba in imani ya shiga mutum al'amari shi daban ne shi gashi nan asiya ta zama wani abu daban har fir'auna na mamaki wanga duka batun duniya sai sa wani gabu wanda shi ya kama sunna ya kama Allah kaga wani suna bin duniya kai bai dame ka ba sai kana da ban mamaki ba zai wani lokaci yana ba su mamaki ba yana ba su mamaki sunna kenan eh sunna kenan sunna ke bar mu da wani shiriri ta wani abubuwa wani shiririta wani taro wani menene suna mu suna ya duba wallahi wallahi akwai taron da kai ma in ka ce kai ma yaron kuma shi ne ko in ka kai kama sun ka zo ko ba ka ba ba alfahari za mu ba amma ba taron kuma shi ne da ba mu ta wuri akwai bikin da ba mu shiga akwai bikin da ba mu muje? kai ba mun ya mutaka? mu je wurin bikin mutakarwa rawa ma ayi rawa sosai wallahi kai akwai bikin da ka je ma ba sauraron kowa za a announcement zuwan ka ne kurin na musamman to amma saboda aqidatu ahli sunna wal jamaa duka mun taka mun aje gefe saboda aqidatu sunna bai so hmm, aqidatu sunna bai da shi amma ai ba rigan da baka kaje taro da shi ko ba ka ba irin ba in Allah in gandan jiki na zuwa taro ne kai ma Allah ya baka amma me yasa ba mu yi me yasa ba mu yi sunna sunna sannan kuma ba fatin duniya ga da ba mu iya mu kafa shi kofar gidanmu ba fatin da ba mu iya mu yi in taron aure ya tashi ba mutanen duniya ga da ba mu iya mu tara me yasa muka sacrifice wannan sunna sunna amma wani bai iyawa bai iyawa in duba a kaman shi ne ya shige shi wani wallahi in bai ba ya mutu to kai da baka yi nan kusa da ka yi ka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah in sunna ya shige ka in sunna ya shige ka wani abu daban ne wallahi sai ka ga dan bid'a amana baka tausayi kware wallahi zaka ni shauti janna ban tausayi da su Balanta ibrahim balantana kananan shegu su suna ban tausayi kada zama tausayi kamar yadda Allah ya Allah ya muna Allah ya azurta mu da sunna ya azurta mu da fahimta ya azurta mu da yadda da alkitabu was sunna su ba su gane ba abba wallahi suna da ban tausayi wallahi abin tausayi wallahi abin tausayi wallahi abin tausayi shi salamun imani shi daban ne ma shi ta saboda imani shi sa duba Allah da ya batun innal ladina amanu imanin nan mashita yaranta marayu daidai biyar ta yadda aka jefa kowanne su cikin tukunya wanda yake mai mai tsafi an girka shi ya tsoyi har yayi sanyi ya shuru ya shuru ana so ana so yara ana so yara ana so yara me yasa ta yadda ana so yaran ta imani insha Allah sai innal ladina amanu wa'anda yake su imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani kuma yana zuwa da menene na'am shi yasa maluma suka ce shi imani da kansa da maluma ke bayani akan suka kai kan imani suna bayani suka ce qaulun bilisan bayan bayan yi magana da bakinka ya kama zuciyanka ya tabbatar sannan aikinka kuma ya tabbatar bai yi ka ce yana cikin na ne kurun ah bai yiwa ka nan ya kamata bayan yana cikin zuciyanka ko ka fadi da baki bayan ka fadi da baki aikinka kuma ya tabbatar yasa bai yi wa kaga Allah ya kira imani bai kira aiki ba bai yi kun taba gani innal ladina amanu shayta ne, wa amilus salihat kun san dalili da yasa wasu tafiya dalili da yasa Allah ke bari bai yi tafiya ba da dai ba kaga da fadi kurun ne misali wani ya zo masallacin gashe ce mi baye mi baye islam mi baye eh, mi baye mi baye kramo i want to revert i want to become a muslim shi mu bashi kalmar shahada bayan bashi kalmar shahada har yanzu a qaulin bil lisan ko wa iqrarun bil qalb yanzu da zuciya da baki duka ya ya zuciya dai nabarin Allah ne to amma mun san tun da yazo ya fadi alhamdulillah muna kyautata zato yana cikin zuciyarsa to shikenan shaka Allahu akbar Allahu akbar shi da mu yi sallah lafiya ce dai ga mimi ya sallah shi muka ci ana ya ce da ni ni ban sallah ni dai na yi imani yana cikin zuciyana amma ban sallah wanga musulmi ne ya suna shi har ne innal ladina amanu wa amilus salihat bayan kai kan mashara dole kai aiki dole kai aiki dole kai ne dole kai aiki shi yasa bai yiwa ka zo ka sa wani dogon wando kana ta ana bayani ka ce ai imani na cikin zuciya ne ba cikin gemu ba ne ka ci shegi iya shegi ka ci iya shegi ana bayani ba ushe kankare gemu eh imani ai ba cikin gemu yake ba ai ba gane ka yi imani she ka tabbatar da gemu manzo Allah abin da yayi ne na farko bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi bayani ko ya karbi kalmar shahada nan she ya zo da aiki she sa bayan da suka karbi kalmar shahada nan sun yi aiki sun yi aiki sahabi na iya ya karbi kalmar shahada da ya karbi kalmar shahada ya kare sai ce da manzo Allah gwada min wani abu zan yi ya zan taimaka juhudu sahaba fi da'wati ila Allah sun yi duba akwai wanda ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa malam shi ya karbi kalmar shahada yana karban kalmar shahada ya kare manzo Allah ya tabbe manzo Allah ya ake shiga addini manzo Allah masa bayani ya kare yace to shikenan sai ce manzo Allah wanga ai kayan ga kayan ya sunan shi ne wani ba yahudi ne yanzu tunda na imani ban yanko ba wurin shi maza Allah ce a je da su kan sahara in ka kai su kan sahara ka nuna musu hanyar gida sun tafi ya kai su ya nuna musu hanyar gida shikenan da ya kai ya nuna ma wa awakin ya musu haka sai suka doki haya ba sai ya shi gaban bai gude sai zaurin manzo Allah ana shiga ruwan manzo Allah manzo Allah ya ce to manzo Allah ya manzo Allah ya ce tafiya ke ana cikin tafiya sha kai declaring shahada aka yi declaring jihadi za a fara yaki ya ce to manzala ya zai manzala ya zai manzala ce to yaki ne ce ni ma ban ta shekar bi kaga yanzu aka ai yi kalmar shahada ko malam shekar bi takobi kayan kayan kayan kayan malam yana sara ana suka shi shi ma ka suke shi shi ya fadi da manzo zai iske shi manzo ce aiki kaɗan gidan aljanna aiki kaɗan gidan aljanna dole ka yi aiki shi yasa ya kamata aikin mu nan ba zalla wai na cikin zuciya mu dole mu yi aiki dole mu yi me aiki yana zuwa ne da aiki to Allah ya muna ga bayanai ta illal ladina amanu sai ce me wa amilu salihat sannan suka aikata aiki na gari kamar da malam Bahaushe ke fada na'am ta wa akhbatu ila rabbihim akhbatu ila rabbihim manu suka ce al ikhbat al ikhbat in an ce al ikhbat shine kamar wato ya fito daga alhabtu ne alhabtu shine wato miƙaƙƙen wuri da ka ganshi wuri ne fili daga shi miƙaƙƙe abu ya fili ne misali kamar yana tabur ba ka gani ai kafinta ya watsa shi sosai ko ana yi ma ana duba ko wuri ya tashi ana sa mai rula ana auna ba ga ya miƙe ba Tana iya man da ka sai fili shi ka ce kamar a baka table land baka son wani land ne haka wuri ya miƙe to in abu ya miƙe haka ake gaya masa yanda larabawa ke amfani ke kalmar da suke amfani da shi kenan sai Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat sai ce wa akhbatu maluma suka ce ya mana akhbatu Abdullahi bin Abbas sai ce akhbatu bima na khafu Allah sannan Imam Qatada ya ce akhbatu bima na anabu Allah sannan Mujahid kuma ya ce akhbatu bima na itma'annu wayansu kuma suka ce khasha'u shi yasa ya dauki duka baki daya khasha'u khafu anabu wa kuma annu bayan da suka yi imani sa'annan suka aikata aiki nagari wa akhbatu ila rabbihim sa'annan suka sallama suka kankantar da kansu suka kaskantar da kansu suka yi aiki ba don neman yardan ko ba Allah suka ji tsoron Allah cikin ayyukansu maluma suka ce da imanin da aikin dole ya zo da kaskantar da kai ba kana aiki kana daga kai ba kana aiki kana nuna da mutane kana aiki kana alfahari da shi sai sa duba mutane su yi aiki mai kyau amma su je kiyama ba su da lada eh zai aiki yana aikin haji yana fama yana za a yi aikin haji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yana aiki abin da ya kamata ya kaskantar da kanshi ya ba Allah yana jinci da kanshi yana nuna da mutanen duniya kun gane shi Allah ce akhbatu bi ma'ana kaskatar da kai kankantar da kanka wurin aikin nan yi ikhlasi ka sallama ka ba Allah bari ba ku misali kai misali wurin manzo Allah sannan zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar fatu makka da manzo Allah ya ci nasara zai bude makka ya ci nasara ya karbi makka gaba daya yanzu za a bude ta an bude ta an kare ba wanda ke da karfi cikin makka ya kare manzo Allah ya kwace makka sojoji da aka je yakin na fatu maka aka shiga aka shiga ana zuwa ana shiga ana zuwa ana shiga kan manzon Allah kai fatu maka yana da sojoji 10000 manzon Allah na gaba akwai bakaken rawani akwai jajayen rawani akwai falarin rawani sannan akwai da ko sun rufe idanuwansu baka ganin ko rashe kwaye ido malam za a zuwa shiga makka makkan da ta ta yi shura da kafirci ta yi shura da cutar da mutane yau ga tunan ta koma kan kafanta manzo Allah ya kwace zai shiga to kaga kaman mu Allah kiyaye eh Allah kiyaye Allah ya kai mu da ku duka baki daya Idan muka samu daukaka shi kaga wani lokaci mutum na wanda daga kafara ko amma manzo Allah da zai shiga makka Allahu akbar an shirya su Khalid bin Walid Khalid Walid ya je yayi shimfida su Sa'd bin Abi Waqqas an yi komi yanzu makka malam musulmai ke da makka an yi parade an yi parade parade parade parade parade sojoji sojoji battalion battalion battalion battalion kowa na sai kaga in president-in zamanin gani dai yazo shaga yana ta wani haka ko yana ta wani macin ko <laughs> yanzu maza Allah zai shigo kowa duniya maza Allah kuna jira? wallahi da maza Allah ya ga jama'a ya ga budin da Allah ya masa shi kai kanshi kasa yana tafiya cikin kaskanci yana cikin tafiya cikin kankantar da kansa yana cikin yana tafiya yana cikin kankan yana kankantar da kansa yana kankantar da kansa hatta ma cikin sahabbai akwai wanda yayin su kalamai na wato yau kun gani yau kaza manzo Allah ya ce a karbi tutan hannu shi shugaba ne manzo Allah ya ba shugabanci dubban battalion nan na da jadara za shiga shi ma manzo Allah ya ba shi tuta shi yana cewa al yau yau she mun mai da makka mun mai da makka kamar mahauta an zudda jini an yanyanka mutane kun san kwamu ne suwa manzo Allah ce wani ne aka ce wani ne manzo Allah ce kira manzo Allah kira shi ce zo na baka shugabanci abinda kai kenan shi manzo Allah ya kwace tuta mishi to don ka samu masala kun gane ko ka in ce ka samu masala da manzo Allah ya karbi tutan yanzu za a lakana masa darasi ko baka ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirye ki shugabanci ba dan shi yace kai na karbi wurinka na doki na ba danka Allah ce tunda Allah ya rinjayar da mu Allah ya daukaka mu to duka ibada ne abinda ya kamata mu yi ne shine me mu komo kasa mu yi ikhbat mu yi inaba yau tsoron Allah mu ya kamata ya fi na kowace shi yasa da za shi da fatawa maka shi ga su manzo Allah ana kankantar da kai ana shiga maka ana kankantar da ana shiga shi yasa Allah ya daukaka ku Allah ya muku nema ba alfari bane wurin ake son a ga ikhlasinka da kankantar da kai shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar fatu maka ma da ya duba jama'a na gaban sa manzo Allah ya ji dadi ya ji dadi shi fushi manzo Allah shi fushi da kuka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yazo ya kai ana iya tambaya na man minkum Muhammad wane ne Muhammadu cikin ku Allahu akbar Allahu akbar sai sai wa akhbatu sai Allah ce ne wa akhbatu ila rabbihim ay bi ma'ana akhbatu li rabbihim ila rabbihim bi ma'ana li rabbihim suka yi ikhbat suka kaskantar da kansu suka kankantar da kansu suka yi tawadi'i suka yi ikhlasi li rabbihim ga ubangiji su don Allah kawai shi yasa duba ana iya Allah ya datar da kai gaskiya amma ka tabbata kan gaskiya ka san ibada na gaskiya amma rashin ikhlasi shi ibada duka ya zubi Allah kiyaye baki da sai Allah ce ne Allahu akbar kaga mun ta bayani dogon bayani kan wanda suka yi imani wanga ta yi imani wanga ta yi imani wanga ta yi imani imani kaza Allah ce ulaika ashabul janna wayannan su ne abokan gidan aljanna ashabul janna sai Allah ce me ulaika ashabul janna su ne abokan gidan aljanna abokai fa aboki da aboki na rabuwa aboki da aboki suna rabuwa to shi yasa maluma suka ce su ne aswa'ib ai bi ma'ana da Allah ce ulaika ashabul janna su ne abokan aljanna aljanna bai da wani aboki na kudda ku shemumi eh mafi yawa kuma abokin ka kana jin dadin shi ne ko ashe za mu ji dadin aljanna aljanna kuma ya ji dadin mu Allah sa haka na ulaika ashabul janna su ne abokai aljanna aljanna ikon Allah aljanna aljanna aljanna aljanna aljanna aljanna ba bakin ciki ba damuwa ba yunwa ba gajiya kai duba duk abinda ka san shi na damuwa ba shi cikin gidan aljanna duk abinda ka san jin dari yana cikin gidan aljanna har wanda ya wuce ma duba fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar Abinda ido bai taba gani yana cikin gidan aljanna abin da kunni bai taba ji ba yana cikin gidan aljanna Allahu akbar Abin da zuciya bai taba tunaninsa ba ma yana cikin gidan aljanna ai ido ko zuciyan ga zuciya na iya kwallo ai zuciya da kuke ganin ga yana manyan wanyan tunani ko ne a bar inda Allah zai bude maka tunanin wani yanzu kai ka san kanka baka iya tunani ba <laughs> eh, yanzu haka wani ya yi tunanin ma duniya duka ta zama wuri guda shi ya zama president ba ma na gane ko na amerika ba a gama duniya duka wani ya yi tunani yanzu aka na wani wani wani ka a shiga ga ya yi tunani da wayi gari ma yanzu dakin shi duka ya je bude 1 billion dollar na cikin dakin kowanne kun ga ana tunani manya-manyan tunani ko masu ban sha'awa ko to duk da manya-manyan tunani kun ga kun je aljanna ku ga zuciyan kuma bai tuna yawan nan tunanin ba eh sai ce ne abin da ya bar aljanna ke da dadi shine dawoma cikin ta kun fiha khalidun Allah ya ce dukkan su baki daya hum ya kara tabbatarwa a cikinta khalidun da su dawwama Allah ka dawwama da cikin gidan aljanna Allah ka samu gidan aljanna shi yasa an yi bayani waɗannan kafirai yanda za su kare sannan ubangiji Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna sai ce hum fiha khalidun yanzu zai je buga wani sabon misali kuma Allah akwai buga misali malamar jamu je مثل الفريقين الأعمى والأصم والبصير والسميع نعم. هل يستويان أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا نعم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها فأميت عليكم أنلزمكموها تكرهوها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله نعم ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يقويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أن أنه لن يؤمن من قومك لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مفرطون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن إنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت نور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا <coughs> وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل بارك الله فيك بارك الله فيك أبانا باب شكا النبي الله سبحانه وتعالى bayan da ya bayanin wa'annan wa'anda za su yi khasara ranar tashi alkiyama ya dawo muna bayanin muminai da wa'anda yake su ma masu karfin imani da wanda abinda Allah zai ba su ranar tashin alkiyama sai kuma ya kawo babban misali ya ce zan muku misali guda biyu Kasan ana shiba misali har ya kai Allah zai shiba misali har kashe misali kenan to shi yasa in Allah ya kawo mu gobe da ikon Allah za mu ji wani misali ubangiji Allah zai buga to babu shakka misali ne ya danganci kafiri da mumini ko misali ne mumini da kafiri Ka siffofin da Allah zai ba muminin da siffofin da zai ba kafirin wannan siffofin zai nuna maka cewa wane ne mumini da siffofin da zai ba kafirin ya nuna maka wane ne kafirin shi yasa muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya nuna muna gaskiya ya bamu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya bamu ikon nisanta game da barin karya muna roƙon ubangiji Allah kada ya gwama samu na karya da gaskiya Allah mu rasa wanda za mu kama bayan Allah kamar da nake gaya muku ba abin ba babban kyauta ba kyauta mai girma ba shiriya ya kai ubangiji Allah subhanahu wataala yi ka mumini yi ka musulmi da kawayi gari kai musulmi ne ka gode ma Allah magana ya kare ya soka ya katarshe ka domin musulunci shine karshen al'amari imani shine karshen al'amari suke da kyakkyawan karko suke da wato gidan aljanna suke da jin na karshe shi yasa muna roƙon Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da imani cikin zukatanmu mu yi rayuwa kan imani mu mutu da imani mu shiga kabari da imani kai kwanciyan kabarin su daban ne tashin su gobe kiyama daban ne sayuwan su gaban Allah daban ne sannan shigan gidan shigan su gidan aljanna abin kallo ne to Allah ka sa mu ciki kafirai kuma al'amarin su ya munana to Allah ka kiyaye mu baki daya Allah ka kiyaye mu baki daya wanda ba su gane ba Allah sa su gane wanda suka gane kuma Allah ya tabbatar da su اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه